yanzu har wannan da ta ce ita ce shugabar 'yan maɗigo kuma sannan ko ta auri miji to sai ya daita ita ma ta auro mace eh, ita ma sai an ba ta dama ta auro mace ina nan da bidwanta a ganta na excellence eh eh ka ganta nan hmm? to ta fito ta zagi shari'a mu yar gane ce ta zazzagi shari'a musulunci ta zagi kasar ta ce ita ba yan najeriya ba ce ba dokar najeriya a kanta ba wanda ya sai kaza sai allah ya taimake mu sai ta fado kuma kano ta fado kano sai aka danko aka kama na ita yanzu haka tana nan a kurkuku kuma an daure ta wata shida da tara eh, Eh, eh, eh, wannan jakar ba ta kungiyar ta kungiyar masu madugo ne kuma nan ma gayyato ta yi Kano tana ganin Allah ya taimake mu bayan ta zagi Najeriya ta ce ita ba yan Najeriya ba ce dokar musuluncin me yan hisban banza duk ta gama zagi sai kuma Allah ka ta Kano sai kuma mujahidan ko mana ita to yanzu duk da wannan yanzu mun tura malama ta dinga koya mata karatun Qur'ani a kurkuku na sai ahalari mai su wal jawabu da arba'u na hadis da littattafan addu'o'i hisunin musulun an ji ana koya mata a kurkukun don kar ta fito a banza kuma ta yi nadama ta ba kuri amma daure ta ya sa yanzu yan suna ta ɗiban jakunkunan su suna barin gari dan mhm. wannan break din da aka samu na kwana uku eh. har sun je sun kai ofishin mu na Hizba Hari yan daudu suka ɗauki sandina da gariyo da barandami suka je ofishin Hizba suna cewa da kwamanda ya tafi yanzu daudu ya dawo suka dinga kai sara suka faffasa ofishinmu na abin nan ka gan shi na ranka da eh amma yan sanda sun je duk sun kamo su yan sanda eh sun kamo su yanzu suna hannun yan sanda eh, eh an kamo su eh, eh. suna cewa ai yanzu tunda malam ya tafi yanzu za mu dawo mu hore hmm, hmm, malam ya dawo <laughs> eh, Allah ka gane yadda suke ɗauka abin suke ta buga a jikin ofishin eh, hizba su ne nan tuna mm, ta sara suna ihu eh ba eh yan daudi ne gasan duk sun sha shafe shafe mm, ga bilici ga bilici na eh mm, saboda haka Allah ya taimake ka ah, wani abu da ya faru wasu makiya ne suka kulla abin da inda hizba ta yi nasara ta yi abin kirki sai muka kai rahoto sai ake kai wa gwamna wannan kuskure da aka samu tun wata biyar ne aka je operation aka wannan abu sai suka ɗauki wannan bidiyo sai da suka bari gwamna ya tafi saudiya eh. sai suka tura masa suka ce hizba tana kakkarya mutane tana dukan mutane tana cin mutuncin mutane shi kuma aka samu gab communication da eh, kira mu ba wannan magana ita ce ta jawo mm. muka ga cewa to idan aikin nan ya kare ba shi da daraja in aiki nan ba daraja ma ba za mu iya yi ba za ka su 'yan hizba yaran nan dubu goma yau sa ashirin dubu goma ake ba su duk abin da ake sayawa dubu goma shekara ashirin yanzu ya koma dubu ɗari ba wanda ya taba complain 'yan hizba nan ya ce ni dubu goma te mun kaɗan ko ba zan zo aiki ba in yi ɗin ɗinsu ya mutu suke ɗinka abinsu da kansu to idan na bari a matsayina na shugaban yan hizba aka ce dan hizba aka fito da muna aka zazzage shi aka ce mutuncinsa inda kuma za a rufa mana asiri to hmm. aikin ya kare shi yasa na ga cewa wannan aikin ma ba zan iya ba dole ne resign hmm. domin na kasa gamsar da hmm. wanda suka sani aikin to Allah da ya sa kuma hakan sai zama alheri shi ma mm. gwamna bayan majalisar malamai ta jihar Kano mm. ta je ta zauna da shi ta zauna da ni mm. aka fahimci wannan rashin communication gap din nan ne ya jawo eh, da ya kirawo ni malam zo me ya faru ko me yake faruwa da ba a samu waɗannan abubuwa da haka yanzu an fahimta yawwa kuma hakan sai zama alheri eh, da yanzu ya yi alkawari zai ba mu duk wani haɗin kai ce mu je mu nemi haɗin kan masu shari'a mu samu haɗin kan sauran jami'an tsaro 'yan sanda sam yawa da su dr hadiza ya gidan a ah, principal sagir suleiman ya sace ai eh, rai da gaske eh. eh, amin amin ita ce bangaren mata eh, in ka ga baiwa Allah nan ranka da da take eh. fama da harkan mata da matasa da yara eh, in tana gaya maka bayan shi. zauna zauna ke ma ko komanda da ta baki izini ki zauna <laughs> kake ga wani a tsaye shi namiji ne zan samu masa abin nan ne su doka su ce su tsaya don ba wallahi ga kokarin da take yi abubuwan da ake kawo mata na kananan yara da mata yara da aka samu yan shekara sha biyu sha uku sha hudu malam da musu ciki kwanan nan kwanar gafan ta ki shigo eh. muka kira yan sanda muka ce su taimaka mana su yi mana operation a gurin hmm. karuwai nawa aka ɗebo talatin da tara su nawa ya'yan ashirin duk ya'yan nan shegu ne Allah ya taimake ka eh duk ne a nan ga kazanta ga tsami ga dauda wata man al'ada ba ta da audugar da za ta tare amma ana karuwanci a ita zo ta tantance mana na garuruwa da kika samu har da nijar hmm. yanzu yana nan mun tara su hmm.

ta tsinke jijiyar eh, eh, eh, ya mutu ma ya mutu ya dalilin ma da ya sa polis din suka gaya mana kenan suka je suka kamu yan suna nan waɗannan ita ta zauna kwamishina ta human affairs ya za a yi musu waɗannan da ganin ma talaucin da wahalar da aka yi interview da su duk wahala ce da talauci da tsanani da rashin kula ma sa fada da za a yi ba su shawara a yi musu addu'a a ba su jari da watakila ya fi

saboda haka bannin shari'a zai taka rawa sosai wajen inganta waɗannan abubuwa mu ba mu da kotu ba mu da alkali ba mu da shari'a ba mu da komai aikin mu waɗancan matakai mun kamo kai muke kawowa mun kamo kai za mu kawowa kuma alhamdulillah alkalin da naka da alkalin da na hisba da wancan na na PRP da wannan na filin hoki duk da sauransu da duk gasu suna a zaune duk wanda aka ce shari'a mu ce ta hisba to ba a wasa da ita to muna godiya a ƙara ƙarfafa musu gwiwa suna ba mu haɗin kai alƙalan nan inda an ce maganar musulunci ce kuma daga hizba ta zo mm. to suna tsayawa su ga cewa an yi hukunci da adalci ba za a duba mu hizba muka kawo ba mm. ko a duba shi mutum ba mai doka ta ce in farko ne za su ce to ko hizba ku hakuri mutum ne ya ce bai san dokan nan ba yanzu ya fara karya ta mm. kuma tarbiya kuke so ku yi saboda haka yanzu za mu sake shi yanzu a matakin farko ko kuma kuna da case file ku rubuta an taba kawo shi ga abin da aka yi masa ku je ku yi undertaking da shi in ya sake sai ku sake kawo mana eh, Allah ya taimake ka <laughs>